daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan lamarin kasar Falastin da ya ci ya ƙi cinyewa. yake zara'u muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki da za su yi mana cikakken bayani a kan lamarin. To sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda da baƙin da za ta gabatar mana. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. To a yau ina tare da ƙwararru mutum uku da za mu tattauna matsaloli da dalilan da ya sa aka samu wa'annan matsalolin da ta hanyoyin da za a ba a warware su a rikicin da a yanzu haka ake yi tsakanin palestinu da kuma isra'ila yau an kusan kai makonni biyu ana wa'annan rikice-rikice da duniya ta yi ca akan wa'annan abubuwa da ke faruwa akwai wani bangare da ke ihun cewa ana kashe mata da yara wani bangaren kuma na cewa eh dalili ya sa ake wannan ta'asan kuma ana ganin waɗanda suka fara wannan abu suna yin shi ne da hujja to ƙwararrun da nake da su a yau akwai dr yahuza ahmad getso wanda ba yadda zan yi in bayyana muku shi duk kun sani cewa ƙwararre ne a harkokin tsaro da kuma diflomasiyar ƙasa da ƙasa ina tare da kuma sheikh nuraini shafa wanda yana cikin ƙungiyoyi da dama a duniya masu ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da abokin tafiyarsa wanda nake cewa 'yan biyu ne su domin su ne suke yawon irin waɗannan ayyuka a duniya baki ɗaya reverend james movell wuye to jama'a na muku maraba da zuwa wannan zaure barkamu da wannan saduwa salamu ya kasance ga duk masu sauraron a wannan lokaci na godiya kwarai da gaske to kun ji yar shimfiɗan da na yi barin fara da kai da yake kai ne ƙwararre a wannan harka dr yahuza ahmed getso ka san wa'annan ƙasashe duka biyu menene za ka yi mana nasiha akan dalilan da ya sa suka tsinci kansu a wannan hali da suke yanzu To matsalar kasar Isra'ila da wato yankin Falasdinu wani abu ne wanda yake samu asali tun daga tarihi na zamantakewa tun zamanin jahiliyar mazauna waɗanda ba san ciwon kansu ba waɗanda addini bai bayyana a gare su ba. kuma tun a wancan lokaci ana samun wannan rikici na bambanci na mu'amala saboda bambancin al'ada da kuma bambanci na kabilanci na ta'ammali da abubuwan da wannan bangare ya yadda da shi da kuma wannan bangare ya yadda da shi wanda daga baya aka samu tasirin shigar addini a bayan shekaru dubbai waɗanda zuwa ci gaba cikin shirin za mu ci gaba da bayyana irin waɗannan makaloto da kuma kwalisa da aka shayi. to a shafa ba barin zo gare ka wannan abu ya ɗauko wata fuska daban a yanzu bisa bayanan da dokta ya yi ana ganin shi a ɓangaren addini ne a ana ganin shi bangaranci ne ana ganin shi kabilanci ne to ga munan dai a tsakiyar wannan abu ya kake kallon wannan matsala yanzu da ke faruwa ni a waje na abin abin takaici ne kuma abin ban mamaki don wayannan al'umma guda sun fi kowa kusa da juna a duniya sun fi kowa kusa don dukkansu 'ya'yan annabi ibrahim ne wannan ta tsasan isma'ila laraba kenan wancan ta sakon ishaka yahudawa kenan duk annabawa ne kuma na allah su dukkansu 'ya'yan annabawa ne jikokin annabawa kuma wannan gari da ƙasar nan da ake rigima a kai ƙasar nan ta haɗa duka su ukun nan gabaki ɗaya mabiya addinai nan guda uku da suke alfahari da annabi ibrahima shine ko su haka suke mun je an gayyace mu mun je can tattaunawa jami'a ta hebrew university da yake a can sun gayyace mu shekarun bayani da fasto muka je can domin tattauna da kuma taimako wajen neman mafita cikin wani al'amari amma in ka shiga gari ka shiga ƙasa ba ka gane bambancin da yake tsakanin bayahude da balarabe don a kowane bangare za ga wannan bangaren ga na farko ga shi balarabe ga shi ba palestini ga shi kuma kirista kuma a can bangaren ga balarabe gashi musulmi gashi kuma da passport ne na isra'ila kuma ɗan isra'ila ne kuma yana alfahari da isra'ila a wancan bangaren za ga wa'annan abubuwan guda biyu ga su tare sai kai ta mamakin to duk wannan dangantaka ta jini dangantaka ta zamantakewa da kuma tarihin zamantakewa a musulunci babu inda yahuda suka samu kyakkyawan zamantakewa na girmamawa kamar daular musulmai na duniya gabaki da wanda yake a cikin daula ta musulunci yahudawan duniya sun samu kyakkyawan zamantake musamman a wannan gabas tsakiya a wannan wurare daga baya baya zuwan musulunci dinnan zuwa wani lokaci da ake magana har zuwa wannan lokacin da ake magana na shekara 60 da suka wuce baya an samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan fahimtar juna larabawa sun shiga cikin eh, yahudawa yahudawa sun shiga cikin larabawa an samu kyakkyawan dangantaka amma kwatsam sai abin nan duk wannan riga na da mantakewa ɗanan sai zama bai tasiri ba ni ya ɗaure man kai kuma muna ta ƙoƙarin yaya aka yi aka kai ga wannan halin da yake ana zaman akwai auratayya tsakanin su kwarai da gaske akwai auratayya kuma shi yasa ka ji manyan manyan ana magana a ce ai dan wani sarki wani uwar shi yar wance ce uwar wani yar wancan ne has yan sarakuna akwai auratayya tsakanin su wanda ana tabbatar da haka kuma ana magana nan kowa ya san da wannan hmm. Ah, Reverend barin zo gare ka. Eh, eh, ka saurari bayanan 'yan uwanka duka biyu. A ina ne kake ganin aka samu matsalar da ya sa aka tsinci kai a wannan yanayi? eto eh, to lallai tarihi ne da waɗansu suka samu bisa ga fahimtar littattafansu a kan yanayi na zamantakewa kamun zamani na yanzu. wayansu ko sai suka daura duk wani hujja da za su yi a kan wannan cewa a cikin littattafansu wato wanda aka sauka musu da su ga fahimtansu na yanayin inda wannan yake da inda wancan yake sai ga shi yau don rashin fahimtar yadda za su zauna tare su ji daɗi sai suka fara nuna yanayin mallakan guri da kwace guri da miƙa guri da neman diddigin tarihi waɗanda in ka je wurin za ka ga za ka ga yahudawa suna siyan gidaje na mutane da ke larabawa wanda ba su da hannu ko kuma marasa galihu suna taune-taune ana ɓallewa ana ciro wai ababa na tarihi to idan sun tauna guri sun ga wani dutse ko wani alaman karfe sai a yi mishi fasara irin fasaransu na lokacin a ce ai lokacin sarki wani da wani wani wani to shi yasa suke jin hujja cewa ai wannan guri ai mu ce to sai manya-manyan shugabanninsu da suka siyasance abin sai a ɗauko siyasa ana shuka shi a kan tubuli na taune-taune da aka yi to kuma wa'annan suna saboda rashin isasshen hannu a can su yahudawan suna da kuɗi sai ya zo ya sai bangaren gida gaba ɗaya wanda tsohon tarihi ce sai ya ba mutum kuɗi mutum ya ga ya zama meloniya sai ya kaura sai ya ba su gurin shi ta haƙi haƙensu mun shiga wa'annan gurare mun ga wa'annan tarihin kowanne na ce ai mu ne masu asalin wannan guri wannan na ce masu asalin wannan wuri allah ya bani tagwammashi da muka je da malam nura sai na shiga wannan bangare na wannan masallaci amma bangaren da ke da um, al'aksar kenan eh. Eh, akwai wannan bangare da wannan gida mai alaman da ma zinariya aka yi mata jinka mm-hmm. a ciki akwai kogo kogon ka shiga za ka ga inda aka sa dafa hannu na manzo banda ma annabi muhammad tsira da amincin allah ta zama ya shi ya dafa duk inda yake dafa ya shiga a cikin wannan kogon na ya kafa kibila na farko duk na shiga na ga tarihin nan to kowa na da nashi tarihi wannan ya ce to a bangaren nan ne lokacin annabi suleimanu ya aka kafa gida aka kafa wannan babban haikali to don wa'annan in ma kanu in an lura da rikicin nan da ya fara an fara ne ta wurin daidai masallacin nan sannan ga bangaren masallacin daga gefen nan ga wannan bango da aka ce ya rage na wannan babban haikali na annabi sulaimanu to duk kowa na ce namu ne wannan ce nasu ce to kuma 'yan siyasa da shi kowa yana son a karbe shi sai ya amfani da wa'annan sai a ziga mutane to dama mutum ne ya riga ya cika kamar ƙasa mai aman wuta da ka dan tuntuɓa sai ka ga wannan tsagen ya fashe sai ga ana aman wuta mm. to haka ya zo a gare su a harshen mu na masu koyan hausa aka ce mugunta biyu ne e akwai mugu ɗaya akwai wani mugu can to in mugu ko da mugu sun haɗu sai ka ga na ƙasa sun na ƙasa mm. abin da ke faruwa kenan bari zo gare ka dokta yahuza ka ji bayanan da suka yi cewa siyasa ce ta zo yanzu ta shiga cikin waɗannan al'amura ana nufin duk shekarun nan da ake waɗannan tarihin ba a siyasan kenan me ya bambanta siyasar daɗin da ta yanzu wato dama kamar yadda yi bayani a matashi shirin na yi maganin cewar a wani makalutun koko wanda in tafiya ta yi tafiya za mu fara tsaga shi muna tsuntsunto wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke ciki idan muka dubi abinda tarihin ci gaban duniya ya taru a kan shi musamman mu'amala ta diflomasiya da kuma yadda tasirin ta yake wajen yadda ake yin amfani da karfa-karfa da fin karfi da kuma wato na riga ka zuwa ko kuma ka riga ni zuwa amma zan sanya abin janyowa in fusgo ka to muka dubi yadda manyan kasashen duniya suka haɓaka da sauran manyan dauloli waɗanda aka yi su a tarihi daulolin ruma daulolin rasha da kuma yadda wato kasashe irin kasashen su amerika da faransa suke kara samun karfi da kuma kokowa da waɗansu kasashe suke ta yi muka duba tarihin cewar suwaye ne wato waɗanda suke jigogin da suke rike da kafafun ƙasar isra'ila da kuma wato tafiyar ta su falasdinawa dukkanin waɗannan ƙasashe tsari na diflomasiya yana tallafawa da ba da taimako na ƙarfin soja ta hanyar bayar da abin da ake cewa wato kaifin basirar dabara ta, karfin soja wacce za ka iya cewa an je an girke ta a wannan yanki na tsakanin isra'ila da falastinu wanda sau guri ne wanda yake dan takaitacce ba guri ne wanda yake mai faɗi ba amma kuma saboda ɗimbin karfa karfar da ake turowa da irin kariya da kuma gini da girkin da aka yi na samar da abubuwa na makalutun tsaro ya sanya ake samun kai koman da duniya take jin tsoro. To ne a wurin? Idan muka kalla. ne a ƙasa ba. Jama'a kada ku sha'afa ana nan tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda suka amsa tambayar da Madina ta yi musu. To, me ne a wurin? idan muka kalla arziki ne a ƙasa ba wato ba arziki ne a ƙasa ba kamar yadda malamai suka yi bayani mm. da rabaran da kuma wato malam a Ashafa. Mm. a cikin waɗannan bayanai in mun lura cewar wato tun da can akwai wata shimfiɗa ta addini a cikin wannan shimfiɗa ta addini a ƙarƙashin ta ne addinan duniya da siyasar duniya ta bunƙasa domin a ƙarƙashin wannan makalutun ƙoƙo a nan ne aka samu musulunci ya fito ya burin ƙasa kiristanci ya fito ya burin ƙasa yahudanci ya fito ya burin ƙasa to a lokacin da su malaman kiristoci suke kokowa da kokarin zagaye duniya da kokarin ganin cewar sun yada addinin kiristanci a kowane bangare da kuma kokarin wato su mutanen addinin musulunci su ma na su shiga lungu da sako tsakanin kasashen larabawa musamman da musamman yankin afirka don ganin cewar an yada addini wanda daga baya tasirin siyasa na mu'amalar yau da gobe ya sanya musulunci yake ta shiga cikin ƙasa kasashen turai da sauran wasu bangarori wanda in mun duba za mu ce musulmai ba su mai da hankali sun yi wani kwakwaran aiki na kokarin yada addinin ba to a daidai wannan lokaci su kuma yahudawa sai suka yi abin nan da ake cewa kama guri zauna kama guri zauna ba zai yi wasu zauna a wannan yanki na inda yake ake kira yankin falastinu da isra'ila ko kuma zirin gaza ko kuma wannan tsakani na tsakanin kasashen masar da kuma kasashen kasar isra'ila da sauran kasashe waɗanda suke a wannan rukuni ba tare da samun nasu mutane mabiya ba to hanyar da za a suka bi shine sai suka dinga duba kasashe waɗanda suke da makoma makoma tattalin arziki makoma ta karfa karfa duniya makoma ta karfa karfa eh, diplomasiya makoma ta karfa karfa cewar za a iya yin wata shimfiɗa wanda kokon wannan shimfiɗa idan aka samu wato bunku ya tashi tasowa in ya tashi maimakon a ga shimfiɗan ta tsage sai a ga shimfiɗar wato ta yi wani bunku wanda duk yanda aka danna ba zai iya komawa ba sakamakon haka sai ya zama sun tsayu akan kokarin wato yin wata shimfiɗa ta hanyar yakin kwakwalwa abin da ake kira da cewar wato psychological warfare mm. sai suka mai da hankali wajen ganin cewar su wane ne waɗanda suke eh, eh, abin nan tubali tubalan nan guda uku eh. na farko akwai tubalin musulunci akwai tubalin addinin masihi wato addinin kiristanci sannan akwai tubalin murɗa-murɗar diplomasiyar siyasar duniya wanda yana ita ta yahudawa a'a ita ta yahuda sai ta shiga tsakiya yauwa tsakiya ta shiga da ta shiga tsakiya kamar yadda na ce da ta tashi ita ce ta zama wannan bunku a tsakanin waɗannan da ta tashi tasowa sai ta taso wadda babu yadda za a yi ya zama abin nan da ake cewa wai ɗuwa eh, wai dole a zauna da kai duk inda suka banka wuta idan aka banko siyasar diflomasiyya wannan dai koko ba zai zauna bai koma ba eh, eh, ɓangaren kiristanci bangaren musulunci to yadda za a yi a samu maslaha da mafita shine dole sai siyasar duniya sai ta dawo sai ta rungumi wannan koko sai tafiyar eh, murɗa-murɗar addinin musulunci ta zo ta rabu da wannan koko duk yadda zafin addinin masihi zai tafi da mu'amalar siyasar shi ta cikin gida da ta waje sai ta ɗamfaru a wannan guri saboda haka sai zama dukkanin faɗin duniya kowa yana da abin da yake kallo mai tasiri a ƙarƙashin wannan koko sakamakon haka sai suka rarrabu a duniya suka dinga rubuce-rubuce na ƙoƙarin kawo sauyi a ƙwaƙwalan waɗanda suke mabiya addinin musulunci da mabiya addinin masihi da kuma masu jefa rikita-rikita a mu'amalar diflomasiya ba don komai ba saboda su samu ƙarfin da za su iya girgiza waɗannan madafu guda uku kuma madafun ba za su iya komawa ɗaya ya tsage ya ce na daina yi ba zan yi da yahudun nan ba wannan ya ce ba zan yi da yahudun nan ba wannan ya ce dolen su kowanne ya zo yana zaune sun zama karfan kafa wai dole a zauna da kai subhanallah sheik ka saurari bayanan nan na dokta a yanzu to wace irin rawa za ka ce wasu kasashe kamar yadda dokta ya faɗi suke takawa a wannan al'amari to babban matsalan shine ciwon wa'annan ƙasashe guda uku wa'annan girmomin nan guda uku wanda a ah, su al'umman nan na yahuda suke suka kafa wani hikima su kuma suka yi tasiri a rayuwarsu hmm. yahuda na da tasiri a rayuwar musulmai na duniya gabaki da da siyasansu da mu'amalansu da addininsu da ɗabi'unsu haka zalika suna da tasiri a rayuwar masihai na duniya gabaki da dukkan masu addinin kiristan duniya yahuda na da tasiri a rayuwarsu hmm. haka zalika bangaren diplomasiya ta duniya shi sa gata musamman yanzu al'umman yahuda da suke gabata tsakiya ba su ce miliyan ba su kai miliyan goma ba aki mafiya larabawa kuwa su miliyan ɗari hudu suke wannan yankin amma yahudawa miliyan nawa miliyan goma in ka dubi miliyan goma da yake suke da rashin fahimtar juna da miliyan ɗari hudu mai ba ta ƙarfi wa'ancan 'yan siyasan duniya gabaki ɗaya sai kasance da yau mafita a ce duk siyasan kowa zai koma akan ni ba ruwana za mu yi adalci wajen yin sulhu tsakanin su wallahi da al'amarin nan ta zo karshe yau ko za mu yi adalci wajen zamantakewa da juna eh za mu yi adalci wajen mene na ce wajen su wajen ma'ana da larabawan falastinawa da ya'uda na ce kai muna son ku zauna lafiya ga kuma mafitan mu ga kuma yadda muke so kuma wajibi ne abi ai eh, tun da ma an cire wannan bangaren ga baki daya na urshalima wato jerusalem din kenan ita masjidar ita muqaddas eh. baitul muqaddas an cire ta kace wannan na kowa da kowa ne haka duniya ta aje dukkan suna da muna ta cewa a wurin nan wuri ne yanda ayanan ne domin samun zaman lafiya kafin a gama warware abubuwa mm-hmm. amma a yau zashin hakurin kowa ya musulmi ce a'a ni zan yi adalci ba zan rufe ido ce ko palestino ne ko na ba a zo a zauna tun da yake dangi ne yan uwa ne a zauna a fito da maslaha wanda yake maslaha da macin kowanne za su samu natsuwa da ita a yadda ba cire siyasa ko ku amfani da karfin siyasa wajen kawo masu maslaha da za a haka kiristoci su fito akan wannan matsala ba kirista daban ba muna goyon bayan nan ba ko wannan na goyon bayan musulmai ba muna tsine ma wannan ba muna goyon bayan wannan ba da musulmin da kiristan na duniya gabaki da da kuma ita kanta majalisar ɗinkin duniya musamman bangaren diplomasiya da sauransu mm. da wayannan kasashen da ake tsammanin wannan sun bare biyu wannan na goyon bayan wannan wannan na goyon bayan wancan a ce yau za su zo tsakani da Allah ai wannan za a samu mafita na bawa. number two malamai su hattara malamai dukkan limamai dukkan da fastoci da bishop bishop ai tun da ake wannan matsalan zan baki abu guda daya wanda shi maka amfani da shi a Kaduna muka ci nasara akwai abin da ake kira alexander declaration wanda wani alexander a masar nan ne da lokacin da rigimar na kice cewa yahudawa limaman yahudawa da limaman kiristoci da limamai na musulunci aka kawo su alka'ira aka zauna alexandra aka ce a fito da mafita suka fito da declaration wanda ita ce mafitan da za a iya amfani da shi a isra'ila amma 'yan siyasan sun kisi aiki da shi saboda hange ne da fuska ta mene ta su sai mu da rigiman kaduna ya tashi na shari'a muka rasa gaba muka sauya kaduna a alaf dubu biyu sakamakon rigiman shari'a din nan lokacin ahmad makarfi na mulkin gwamnan kaduna eh. me muka yi muka je masar muka ɗauko wannan declaration muka tara mu na kaduna malamai ɗari hudu daga ɗari hudu aka koma ɗari da ashirin aka koma sittin aka koma talatin aka koma ashirin da biyu muka ta tantancewa malaman 22 shugabannin ɓangaren kirista da musulmai suka zo suka dubi wannan takarda muka yi aiki aka aka fito da yarjejeniya wanda sakamakon yarjejeniyar nan tun lokacin da aka sa hannu a kanta 2002 har zuwa ƙarshen da aka zo rigiman 2011 ba sake zubar da jini a kaduna ba shekara goma kusan goma ba sake zubar da jini a kaduna ba wannan abin da aka yi shin limaman nan namu na musulunci ga baki da da limamai nan koko fastoci da bishop bishop na bangaren addinin kirista da akwai yan ba ruwanmu limamai na raba-raba na yahudawa su fito su yi haɗa kannun karfi da dantse akan cewa mu fa ba mai da wani abin ba in dai ta addini ne to ga abin da Allah ce dan duk addinan guda uku ba wanda ya da zubar da jini mm. ba wanda ya da zubar da jini ma balle a ce jinin yaro ko jinin mace ko jinin jariri ko jinin tsoho ko abin mutum a buge ko a kona daji da itatuwa ba yan addinin da yadda duk guda kuma sai da wannan ba wannan shine nake ganin mafita malaman mu daga yau mu tashi koma bangare mu yi na uku mu koma mu ta addu'a mu tuba ga ubangijin mu gaba ke da mu roki Allah mafita cikin wannan musiba dan musibar nan ba can kawai ba ta shafi kowa a duniya yawa abin da ya sa ke kenan nake so da in ja kuma hankalin eh, Reverend James Muvelwi. tun da wannan wuri Allah ya riga ya tabbatar da shi na cewa mallaka ne na kowa da kowa me yasa ne aka samu wannan rashin jituwa shin kwaɗayi ne ta ɓangaren waɗannan shugabannin ko dai a'a kwaɗayi ne na ɓangarorin addinan da suke neman mallakar wannan wuri da har zai sa a shiga halin ha'ula'i a duka biyu ne to akwai na 'yan siyasa idan mutum ya ƙasa ba cika alkawali da yawa jama'ansa sai ya nemi dama ai 'yan kwangilan takaddama sai sun ga wurare an buɗe rata sai su noke sai su noƙe sai su shiga sai su hayayyafa abin in sun yi shi har ya kai ga abun ta bunƙasa ta shiga zuciyar mutane ma'ana waɗansu sukan amfani da wani ji nasu na kansu saboda menene ana cewa duk wani abu ko fushi ko da ba a sarrafa shi ba ana canna ma wani a ba wani sai ɗauki guziri sai ta gudu da wannan fushin har ya je halaka to eh, maganganu da ake yi rashin gudanarwa na mulki mai kyau sai ya ba da hujja ga waɗanda suke a ɓoye 'yan kwangilar takaddama sai su ɗauki abu sai su yaya tashi shi ga wani wanda ba shi da tunanin da zai sarrafa shi sai ga ya ɗauka a ta wannan daga wurin mamallaki aka sauka mai da sai ya fara aiki da shi to ire-iren waɗannan sannan ga wannan fasara da shi ɗan wage tsoye a nan shine ai akwai waɗansu da ke waje wato ko kamar ma makaranta ne ka san lokaci idan za a yi aiko da wani abu na kimiyya akwai su beraye da ake amfani da su ana kiran su guinea pig wato da su ake dandana ake gwaji kamar da hausa zakaran gwajin dafi ake kiran su ko to akwai ire-iren wannan a wannan bangare na duniya wa 'yan makaranta don ma a je a yi tunanin nan sai a kirkiro masifa a ga yadda za a fita to ko an fita da kyau ya ce to je ka yi bincike akan wannan akwai wannan kuma kudade ne na shiga sosai ta irin wa'in ababen domin 'yan kungilan nan kuɗi suke samu don a yi nan to idan wannan an samu rashin gudanar da mulki mai kyau sai gashi aka samu kuma 'yan in halarce shi ne ko in haramce maka shi to a cikin mu malaman addinai har nan Najeriya za ka ga abin da ke faruwa can da nesa sai mu zama gwanaye akan addini muna ba da hausa kuna ce da shi fatawa ne ko da larabci mm, sai idan dinga ba da wato eh, abin da shari'a addini ya faɗa shirance sai ga mutane na faɗa ko ma wannan rikicin yanzu in ka bibbiya cikin Najeriya za ka ga wani ya ce kaza wancan ya jefa ana yaba wa juna taɓo amma ga shi rikicin ba a nan ba ne yana can ne to fassara da muke da shi waɗansu kaga suna goyon bayan wannan suna shuka hujjansu ne akan wani tarihi na addini ai allah ya yi alkawali ga mutane kaza wayancan kuma allah ya ce lokaci kaza ga su ne to akan wannan sai ga an dare har zuwa ma hajin bana na krista ya shiga rikici akan wani ɗaya daga cikin malamai ya ce zai kai mutane kasan uh, a'a jordan jordan ne ake kiran shi ne da hausa eh. to eh, jordan ko urdun eh, urdun shi da jordan yawa saboda wannan rigiman da ake so za a je gurin wani suka fara ci ah, me sa za a je gurin sannan rashin sani aga ci ai yanzu ana cirewa arziki ne daga kasan yahudawa za a kai wa kasan urdun domin menene ai kaga wannan addinin cike nan eh. har ya kawo na ce ka ce ka ce a bangaren addinai a Najeriya akan wannan zancen To masu saurare baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattara gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku a kasance lafiya.